Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da Alfa Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a akan voahouse.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da sahaba Imam Aliyu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. yau talata goma ga watan goma na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa an samu ɓallar cutar nan ta masassara ko ƙyan dabbari a jihar Legas da wasu jihohi a kudancin Najeriya. Za kuma ku ji ci gaban hirar da sashen Hausa ya yi da Dr. Asma'u Abba Garku game da matsalar da ta shafi kwakwalwa albarkacin ranar yin faɗakarwa akan lafiyar kwakwalwa. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan waɗanne matakai ne ya kamata jama'a su ɗauka na kare lafiyar kwakwalwarsu da kuma kula da waɗanda ke fama da wannan lalurar wato ta gushewar hankali. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai. Madugun adawa na kasar Kenya Raila Odinga ya janye daga zaben shugaban kasa da za a sake gudanarwa. Mr. Odinga ya faɗa a taron 'yan jarida a yau talata cewa bayan da muka yi muhawara kan matsayinmu game da zaben da ke tahowa da nazarin muradun al'ummar Kenya da wannan yanki da ma duniya baki ɗaya. Mun yanki shawarar cewa zai fi kyau ga jam'iyyar mu ta janye ɗan takarar shugaban ƙasarta daga zaben da za a sake gudanarwa ranar 26 ga watan Oktoba na shekara ta 2017. kotun koli ta kenya ce ta soke sakamakon zaben shugaban kasar da aka gudana ranar takwas ga watan agusta wadda shugaba mai ci uhuru kenyatta ya lashe tana mai kafa hujja da wasu abubuwa na magudi daga bangaren hukumar zaben kasar a halin da ake ci kuma al'ummar liberia suna jefa ƙuri'arsu a zaben shugaban ƙasa da zai zamo na demokradiyya na farko daga hannun wannan shugaba zuwa wancan a cikin shekaru fiye da saba'in. masu rajistar jefa kuri'a su miliyan biyu da dubu ɗari ɗaya suna zaben wadda zai gaji shugaba ellen johnson salif macin farko da aka taɓa zaɓa shugabar ƙasa a afirka wadda kuma za ta sauka bayan da ta gama wa'adi biyu na shekaru shida shida a kan mulki daga cikin mutane ashirin masu neman maye gurbinta akwai mataimakinta joseph bokai da tsohon zakaran ƙwallon ƙafa na afirka george weah da shugaban 'yan hamayyar ƙasar mace ɗaya ce take takarar neman mai gurbin shugaba salif akwai kuma tsohuwar uwar gidan tsohon shugaban ƙasar charles taylor wadda yake zaman sarƙa a ƙasar hague sakamakon samunsa da laifi na yaƙi a rikici da ya faru a ƙasar liberia ita dai tana takara ne tare da george weah a matsayin mataimakinsa shugaba Rajib Tayyip Erdogan na Turkiya ya kare matakin da suka ɗauka na kama wani ma'aikacin ofishin jakadancin Amurka ɗan ƙasar Turkiya bisa zargin cewa shi ɗan leƙen asiri ne. A makon da ya shige ne a kama Metin Topuz ana zarginsa da laifin yin hulɗa akai-akai da mutanen da Turkiya ta ayyana a zaman 'yan ta'adda da ke kuma zargi da kitsa yunkurin juyin mulki da ya ci tura a bara. kama shi ya janyo rikicin diflomasiya tsakanin kasashen biyu inda amurka ta dakatar da bayar da biza ga 'yan kasar masu son zuwa amurka ita ma turkiya dai ta ɗauki irin wannan mataki na dakatar da bayar da biza ga amurkawa da ke son zuwa ƙasarta. ta shugaban amurka donald trump ya yi ikirarin zai doke sakataren harkokin wajen sa rex tillerson idan aka yi musu gwajin kwakwalwa don gane wadda ya fi basira tsakanin su shugaban ya furta haka ne bayan da rahotanni suka fito cewa babban jakadan na amurka ya kira shi dolo ina ji labarin karya ne amma idan har ya faɗi haka watakila sai mu yi gwajin ƙwaƙwalwa don gane wadda ya fi basira kuma zan gaya muku kun san wadda zai lashe gwajin in ji mr trump a hira da ya da mujallar forbes wadda ta wallafa a yau talata duk da haka trump ya gaya manema labarai har yanzu yana da kwarin gwiwa kan ci gaba da aiki da rex tillerson labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc shugaban yankin catalonia na ƙasar spain masu neman ɓallewa sun ɗan sarara ga niyyarsu ta ayyana 'yancin cin gashin kai daga ƙasar spain ta hanyar dakatar da ƙaddamarwa da suka yi niyyaye har sai an gama yin shawarwari da gwamnatin spain shugaban yankin catalonia carles puigdemont shi ne ya yi wannan furucin a jawabin da ya gabatar wa wakilan majalisar yankin yau talata ya kira gwamnatin Spain da ta yi shawarwari da su kuma ya ce yankin Catalonia ya cancanci ayyana 'yancin cin gashin kai. To amma mai magana da, da yawun Prime Minister Spain ya ce gwamnati ba ta yi na'am da ayyana cin 'yancin gashin kai na Catalonia ba kuma gwamnati ba za ta yi wani shawarwari ba domin shugabannin Catalonia sun riga sun yanke shawarar cewa su za su balle daga ƙasar. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Najeriya ta ce yanzu haka akwai rahoton ɓullar cutar masassara ko ƙyan dabbari da ake kira monkeypox da turanci a jihar Legas da wasu jihohin kudancin Najeriya guda shida, inda mutane 31 suke nuna alamun kamuwa da wannan cutar. yanzu haka dai ana ci gaba da sa ido akan mutanen jami'an kiwon lafiya kuma na kira ga jama'a da su guji cin naman biri da na sauran dabbobin dawa wakilin sashen hausa babangida jibril a Legas ya aiko mana da ƙarin bayani gwamnatin tarayyar najeriya ta bayyana cewa tana ɗaukan matakan da suka dace na hana bazuwar masassarar birai da yanzu haka ta bullo a wasu jihohin ƙasar guda bakwai ko da yake dai gwamnati ta bayyana cewa ba a tantance cututtukan da suka bulla a sauran jihohin da aka bayyana na baya bayan nan ba a sanarwar da cibiyar da ke kula da yaduwar cututtuka a najeriya ta fitar ta babban daraktanta dr chikwe hekuzu na cewa jihohin da wannan cuta ta bulla sun hada da jihar bayelsa jihar rivers ekiti akwa ibom lagos ogun da kuma jihar cross river ko da yake dai tuni gwamnatin jihar ogun ta musanta cewa wannan cuta na masassarar birai da ake kira monkey pox disease bata bulla a jihar ba rahotanni dai na cewa akalla akwai mutane 31 da ake ganin sun kamu da wannan cuta kawo yanzu ko kuma alamun cutar to ko menene alamun wannan cuta da kuma yadda ake kamuwa da ita dr musliu kolawale wani likita ne a najeriya cuta ne shi yana cikin cikin biri biri ne yake ya yaka shi masu cin naman biri ko masu hulɗa da biri sun wannan birin yana tare da wannan ƙwarin cutar gurin haddasa shi gurin ciccire shi a gyara shi domin a ci to za a iya samun matsala ya shafi shi ɗan adam hanya ɗaya kenan na hanya biyu shine kuma ɗan adam da ya riga ya ɗauki ƙwarin cutar yana jikin shi shi ma zai iya sa ga wani ɗan adam ta hanyar in ya yi bayan gida hannun shi ya taɓa domin duk abubuwan da yake fita daga cikin ɗan adam zai yana tare da ƙwarin inda ya kamu da shi a ta kaki ta majina a ta fitsari a ta mani nan kwarin cutar suna ciki inda mutum ya kamu da shi so kuma tsakanin kwana biyar zuwa kamar kwana goma sha shida in mutum ya kamu da shi farkon alamun shi zai fara hitowa sai bayan kamar sati biyu kafin ya fara nuna alamomin kwarin cutar. To koya jama'a suka ji game da alamun wannan cuta a jihar Lagos ga dai abin da wani mazaunin birnin Lagos din ke cewa. Gaskiya mun yi wannan bayani hakan kan. To sai dai ya zama dole mutane su kiyaye saboda gaskiya shi duk inda aka ce maka abu ya zo na cuta to ya kamata mutane su kiyaye su nisance shi da duk wasu hanyoyi da ya kamata a nisance yadda za a kamu da ciwon. To kowane mataki ya kamata jama'a su bi domin kiyaye kiyayewa da kamuwa da wannan cuta ga dai dr wale kolawale tsaftacewa mu da cikin mu yana da mahimmanci a sai wanke hannuna din nan da ake faɗi yana da mahimmanci da sabulu mutum ya shiga bayi ya wanke hannun shi da sabulu yana taimakawa ya cire yawanci bayan cututtuka su na kai da na biyu ya kabace masu yanke namomin dabba da daddaji a ta irin na namuna a nan su ƙara cewa suna sa glove suna sa boot kun za su yi wayannan aiki su in an zo tafawa a dafa shi ya tafi sosai ba za a dafa shi rabi ba musamman yanzu ma da wannan kwarin cikin ya yi hadu da yawa za a ce ma a daina cin naman a biri ko kuma namomin kamar burgu da su kiri ire kiran su kamata a daina ci a wannan halin da muke ciki. Babangeji Birnin Murai Amurka daga Legas. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. ku buɗe kunnuwan ku jama'a. Madalla a gaida baban gida Jibril. A shirinmu na rana yau kun ji cewa yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don faɗakar da al'umma a kan lafiyar kwakwalwa. Ga ci gaban hirar da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya yi da Dr. Asma'u Abba Garko ta asibitin koyarwa na Aminu Kano akan irin nauyin da ke tattare da lalurar da ta shafi kwakwalwa. to dakta muna ganin mutane musamman mu a wannan lardin namu masu taɓin ƙwaƙwalwa an bane daga baya da ma aka yarda ake zuwa asibiti irin naku a neman magani da sauransu amma har yanzu in kika kewaya titunan eh, garuruwanmu da biranenmu za ki ga irin waɗannan mutane masu taɓin ƙwaƙwalwa suna tsintar leda suna waye da sauransu a irin wannan wai shi kenan su a likitance dama haka ya kamata a haƙura da su ko kuma akwai abin da ya kamata a rinka yi musu mune a nan ba ma yi musu misali gaskiya akwai abin da ya kamata a yi musu a matsalolin rashin lafiyar kwakwalwa wasu ba da yawa ba za ka iya cewa kamar outcome ɗinsu is poor inda ka same su to wata you never do well a rayuwa mm. amma da yawansu in dai an gano su. Wato akwai nau'ikan cutukan na taɓin kwakwalwa da watakila mutum ya kamu da su wato akwai karancin yorewar. Gaskiya amma ba su da yawa. Mm. Shi ne kamar wannan misalin da kai na waɗannan masu tsince-tsincen. Mm. Su wani lokacin suka sami irin wannan gaskiya. Amma fa kashin da yawa ana warkewa in dai an fahimce su da wuri an zo asibiti da wuri an sha magani yadda ya kamata kuma su mental illnesses ba kawai fa a sha magani ba ne nauyi ne da ya rata nauyi ya akan kowa maganin nan za a iya siyan maganin ma abin da ake cewa affordability mm. sannan maganin nan da na rubuta maka a matsayina na likita ana samun shi a garin ku wanda ake cewa accessibility mm, mm. sannan wani irin support 'yan uwanka suke baka tallafi tallafi tallafin nan yana da matukar mahimmanci saboda gaskiya psychiatric illnesses suna da burden nauye-nauyen yana da yawa akan mutane amma in aka daure aka ci gaban nan in Allah ya da mutum ko bai warke wai complete 100% ba zai kai abin da ake cewa ya yi in maximum potential din shi mm, abin da zai iya yi abin da zai iya yi batuka ya kai shi mm. ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan waɗanne irin matakai ne ya kamata jama'a su ɗauka na kare lafiyar kwakwalwarsu da kuma masu fama da wannan lalurar. Amma kafin mu buɗe layukanmu, ku shaƙata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To man samu kira na farko daga Kaduna. Hajiya Maryam Dauda barka da lasariya. Barka ka dai wa muke magana daga Kaduna. Sunana Murtala da ina kiran ku daga garin su a Kaduna tarayyar Najeriya. Ta o Malam kana lafiya menene ra'ayinka? To lafiya kalwa Hajiya Maryam Dauda to gaskiya abinda za mu ba da shawara yadda za a dinga kiyaye ita lafiyar kwakwalwa shine cewa dole ne gaskiya mutum ko da irin mura kake ko tari za ki ga mutum ya je ko kemis ko kawai ya sai kwayoyi wanda za su dinga sa shi bacci kin ga baccin nan yana damun kwakwalwa ne to da haka mutum ya saba yi ta fara kwakwalwa illa ko kuma shan wasu abubuwa wanda za ci ga nan maye ko matasa masu shan kayan maye ya mm. kamata a ce gaskiya su kiyaye saboda kare darajar rayuwarsu da kwakwalwarsu domin kwakwalwa ta tabu kuma komai ya riga ya taɓa jiki kenan sai dai a ce na lillahi wa inna ilaihi raji'un da fatan za mu kiyaye shan magungunan da bai dace ba da fatan za ku tashi lafiya. To amma mun gode malam Murtala yanzu kuma bari mu je Yobe. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Yobe. Ina magana da Musa ya gane daga Rabci Mara hukumar Bisa Local Government Yobe State. To Malam Musa muna jan ka. Eh to ra'ayina akan ina ba da shawara ga kiyaye ciwon abinan kwakwalwa ko? Mm. To shine akasari ana buƙatar dan adam yana buƙatar hutu da dai makamancin wannan shine ya kamata a huta lafiya. Mm. To mun gode Malam Musa daga Yobe yanzu kuma bari mu je kwanta gora. Salamu alaikum da wa alaikum salamu da wa muke magana daga kwanta gora. Kuna magana da Muhammad Dan Sali ne nan kwanta gora na State. To Malam Muhammad muna jan ka menene ra'ayinka? Ra'ayina shine game da wannan matsalar ciwon kwakwalwa mafi yawancin mu ana samun matsalar ne daga yara matasa game da shaye-shayen da ke muna jan kamalan muhammad mm, to ya kamata ne a ɗayan dangai ma yara gargaɗi game da shaye-shayen da sauran kwayoyi da ake shirwa barkatai haka yan haucin gari to amma malam muhammad ta san cewa akwai ita wannan lalurar ta gushewa hankali bisa ga bayanin likita a shirinmu na rana akwai gado Eh, gaskiya ne akan gada kuma eh, damuwa ma da rashin natsuwa yakan shafi kwakwalwa lafiya kwakwalwar dan adam eh, gaskiya ne eh to wannan matsalolin abin da ke faruwa wani akan samu gadon shi wani kuma yakan kama shaye-shaye barkatai har abin ya zo ya taba kwakwalwar shi ya zo ya kawo mashi matsalar kwakwalwa ya samu taba hankali to mun gode malam muhammad yanzu kuma bari mu je mubi Hello? Hello, da wa muke magana daga mubi? Muna magana da Umaru Likita, Zabon Laiwot Mubi, Adamawa State. To, Malam Likita yau bayanin naku ne ne ne ra'ayinka Malam Umaru Likita? Wato ra'ayina dai abubuwan da kai sai dai mu ce Allah ya sauka. Amin. Don akwai wani wanda dai an haife shi da shi, amma yawanci majority yanzu shaye shaye nan. Hmm. shi ne abubuwan da yake lalata yara mu yanzu gaba ki da sai kin gani abun ba daɗi sam sai dai shawara da mu roƙi Allah Allah ya sauƙa kuma gwamnati da ta sa hannu da karta gaji to mun gode malam Umar likita daga Mubi yanzu kuma bari mu je ya wuri eh, Salamu alaikum Hajiya Maryam. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Eh, kina magana da asibo mai fata daga to malam dalhata muna jan ka menene ra'ayinka kina magana da dan asabe mai fata ya wuri a to malam dan asabe ne ashe ya hakuri ka gafarce ne muna jan ka to da farko dai a ina so in ba mutane mm. musamman direbobi idan mutum yana jin bacci to gaskiya yana da kyau ya sa shi bacci nan saboda bacci bashi ne idan mutum ya ci shi ya kamata ya ranka idan bacci ya yawa ga mutum yana kawo tabin kwakwalwa sannan bayan haka ya kamata eh, gwamnati ta ɗauki mataki irin yadda matasa suka lalace su ne totolin su ne roti su ne shalisho su ne fetur wani hada ruwan kwata domin ya buhu hmm. ah, da fatar hukumomi za su ɗauki mataki domin mu samu matasa na gari nan gari da fatar za a tashi lafiya. To mun gode Malam Dan Asaba mai fata yanzu kuma bari mu je jihar Neja. Eh suna magana da injiniya lawal alhassan dan kola maguriya um, mai uwa dan kola maguriya to injiniya muna jan ka alaƙiƙanin gaskiya kamata ya yi hukumomi su sa ido da eh, da sauran shugabanni hmm. domin muddin yaro ya tashi a gida kai uba ka san kowa ne kai mai unguwa ka san zuri a gidan wani ka san yanayin kowa da kowa sa'annan aka daga zuwa ga ma'aikatan gwamnati ko shugabanni yadda ayyukan gwamnati ke kasancewa ku manya ku kun san yadda kuke tafiyar da kananan ku yadda za ku kwantar musu da hankula ta yadda haƙoƙinsu in sun zo ku mm. dan su ku kwantar musu da hankali yadda ayyuka za su je daidai To injiniya Lawal mun gode za mu dakatar da kai saboda lokaci yanzu haka dai ya ɗaga mana hannu don haka za mu dasa aya a nan mun gode kuma ga duk waɗanda suka taimaka suka kira mu a yau. Amma mm, malama maran kin lura cewa mutane suna da jahilcin matsalar da ke damun kwakwalwa yawanci mutane suna ta maganar shaye-shaye. Shaye-shaye. Alhali kuma matsalar cutar kwakwalwa. Akan gada. Akan gada. Akwai damuwa. Akwai damuwa. Rashin natsuwa. Natsuwa. Da abubuwa da yawa kamar da likita ta yi bayani. Ta yi bayani a can. Ina ji jama'a su su fahimci cewa wannan abin yana da nau'i daban-daban ba wai shasha kawai ke kawo shi ba shi yasa wani lokaci mutum ya bullo da irin wannan a gida sai a kama dukan mutane a dauka wai rashin kunya ne alhali kuma ba haka bane ko a iska ko iska yauwa akwai bukatar jama'a likitoci da hukumomi su kara bayani jama'a su gane cewa wannan cuta fa ba yadda ake tsama sai ka sha sha ake samun matsalar taɓuwar hankali ba wannan haka yake to jama'a mun gode kun ji wannan bayanin Allah ya kyauta gaba amin To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC agogon mu anan yana ci a karfe 4 da minti 51 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da janguriyar Nijar inda hankula 'yan kasar su karkata a wasan da kasar ke yi a kofin duniya na matasa 'yan kasar da shekaru goma sha bakwai da kasar Spain a ranar yau. Haka zalika da gogawar da kasar Brazil ke yi a rukunin na janguriyar Nijar da kasar Koriya ta kudu. Abin tuni dai shine a ranar farko na rukunin na janguriyar Nijar kasar ta Nijar ta yi nasara gaban kasar Koriya ta kudu da ci ɗaya ɗaya da nema yayin da kasar brazil ta lalabe kasar spain da ci biyu da ɗaya a yau nan a sassa daban-daban na duniya ana ci ana kamsawa a neman cancantar shiga wasannin ƙwallon ƙafa na duniya da za su wakana a kasar rasha a shekara ta 2018 mai zuwa Daya daga cikin wasannin da ke ɗaukar hankalin jama'a shine wasar da kasar argentina ke bugawa a kasar ecuador wannan dai wasan shine na nasarar samun tikita domin shiga wannan kwambalar kai tsaye ga kasar ta argentina ko kuma akasin haka ita ko kasar faransa tana buga da kasar biolorisi a rukuninta, inda kasar ta faransa ke kan gaba gaban kasar sweden wadda ke gugawa da kasar holland a yau din nan ita dai kasar syria tuni ana iya cewa ta yi ban kwana da mafalkin shiga wasannin kwallon kafa na duniyar da za su wakana kasar rasha bayan da ta kasa kan labari a wasan tsallake shi shimge a wogawar da ta yi da kasar australia bayan kungiyoyin guda biyu sun yi ɗaya da ɗaya a wasansu na farko kuma suka dawo a karo na biyu inda a wasan ƙarin lokaci ko prolongation kasar australia ce ta yi nasara da ci biyu da ɗaya gaban ƙasar syria haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa da murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka za ta ci gaba da daɗaɗɗiyar al'adarta da aka santa da ita ta maraba da karɓar 'yan gudun hijira. A kasafin kuɗin shekarar 2018, Amurka za ta karɓi 'yan gudun hijira kimanin 45,000, 19,000 daga Afirka, 5,000 daga gabashin Asia, 5,000 daga turai da asia ta tsakiya 2,000 daga Latin America da Caribbean, 1,500 daga kusa da yankin gabashin Asia, sai 17,500 daga kudancin Asia. Ƙayyada yawan 'yan hijira zuwa 45,000 da Amurka za ta karɓa a baɗi ya nuna ta rage yawan 'yan gudun hijira da take karɓa idan aka kwatanta da 'yan shekarun baya-bayan nan. A ɗaukan wannan mataki, ta yi la'akari da wasu dalilai da suka hada da tsaron lafiyar Amurkawa. da ƙarfin gwamnati na tantance 'yan gudun hijira bisa sabbin matakan tsaro da ta girka da kuma la'akari da dubu dubatan masu neman mafaka wanda tuni suka shigo amurka da ma'aikatar tsaron cikin gida take bibiyar lamarinsu tun a cikin shekarar 1975 amurka ta yi maraba da 'yan gudun hijira sama da miliyan uku duk da sabon tsarin ƙayyade masu shigowar amurka za ta ci gaba da karɓar 'yan gudun hijira na dindindin fiye da kowace ƙasa za ta kuma ci gaba da ba da kariya ga waɗanda aka zalunta saboda asali ko yare ko ra'ayin siyasa ko addini ko kuma kasancewa cikin wata ƙungiyar zumunci yana da muhimmanci a lura cewa karɓar 'yan gudun hijira ɓangare ɗaya ne na matakai da amurka take ɗauka na tunkara matsalolin raba mutane da muhallinsu a latilas har yanzu amurka ce kan gaba wajen ba da taimakon agaji a bara ta ba da tallafin sama da dala miliyan dubu bakwai A shekarar kuɗi ta bana, ƙasa Amurka ta bayar da sama da dala biliyan dubu ɗaya da miliyan ɗari hudu ga ayyukan jin ƙai na rikicin Siriya da sama da miliyan ɗari biyar da tamanin da ɗaya ga ƙasar Iraki. Daɗin ƙarawa, Amurka ta bayar da kusan dala biliyan dubu biyu da miliyan ɗari biyar zuwa ga jama'ar ƙasashen da suke fama da fari da kusan dala miliyan ɗari da hudu zuwa ga mutanen da suka rasa muhallinsu a Burma da kuma yankinta. Haka na mu wajen ba da gudunmuwa ga ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira. Sannan muna ci gaba da zama na ɗaya cikin mafiya ba da agajin ceton rai ga 'yan gudun hijira da waɗanda rikici ya rutsa da su, wanda suka haɗa da ƙungiyar agajin Red Cross da 'yan raji da shirin samar da abinci na duniya da hukumar tallafa wa ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma wasu ƙungiyoyin farar hula masu yawa. Wannan tallafin yana da muhimmanci wajen agaza wa 'yan gudun hijira da wanda rikicin ya rutsa da su da suke kusa da ƙasashensu a hangen komawarsu gidajensu a cikin kwanciyar hankali idan yanayi ya ba da hali. Amurka na alfahari da ƙoƙarinta na agazawa da burinta a wannan fanni na ci gaba da kula da jama'a a duk faɗin duniya da waɗanda suke gudun rikici da tsangwama. Wannan shine sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. A jihar California na nan Amurka 'yan kwana-kwana suna kokarin kashe wutar daji daban-daban fiye da goma sha biyu tuni gobarar dajin ta halaka mutane sama da goma. jaman hukumomin kashe gobara a jiya litinin suka yi kiyasin cewa zuwa yanzu gobarar dajin daban-daban sun kona gidaje da wuraren kasuwanci sama da dubu biyar yayin da asibitoci suka ce fiye da mutane ɗari ne suka nemi jinya sakamakon shakar hayaki ana jin adadin waɗanda wutar dajin ta halaka zai ƙaru. madugun adawa na ƙasar kenya ra'ila odinga ya janye daga zaben shugaban ƙasa da za a sake gudanarwa mr odinga ya faɗa wa taron 'yan jarida yau talata cewa ba da muka yi muhawara kan matsayinmu game da zaben da ke tahowa da nazarin muradin al'ummar kenya da wannan yanki da ma duniya baki daya mun yanke shawarar cewa zai fi kyau ga jam'iyyarmu ta janye ɗan takarar shugaban ƙasarta daga zaben da za a sake gudanarwa ranar 26 ga watan oktoba na shekara ta 2017 al'ummar liberia kuma suna jefa ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa da zai zama na demokuraɗiyya na farko daga hannun wannan shugaba zuwa wancan a cikin shekaru fiye da saba'in masu rajista jefa ƙuri'a su miliyan biyu da dubu ɗari ɗaya ne suke zaben wadda zai gaji shugaba ellen johnson salif macin farko da aka taɓa zaɓa shugabar ƙasa a afirka wadda kuma za ta sauka bayan da ta gama wa'adi biyu na shekaru shida shida a kan mulki. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin sahaba Imam Aliyu da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Thomas ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara wannan lafiya.